Labari da dumudumunsa shugaban mulkin soja na Nijar ya ce sakin tsohon shugaban ƙasa muhammadu Bazoum kamar sun daɓa wa kansu wuka ne. A wata fiye da ya yi da BBC ya ce, "Ba za mu sake koma ƙungiyar ECOWAS ba sannan kuma sakin muhammadu Bazoum kamar mun daɓa wa kanmu wuƙa ne." Shi ta shugaban na mulkin soja wato Janar abdulrahman Chani ya sha alwashin cewa babu ɗaya daga cikin ƙasashen Sahel uku da suka yanke shawarar ficewa daga kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen afirka wato ecowas wanda aka fi sani da cdao kuma za ta koma ba za ta taɓa koma cikin kungiyar ba shi dai janar abdulrahman chani ya yi wannan jawabi ne a wata hira da ya yi a tashar labarai a yamai na babban birnin ta kasar ta nijar a jiya ranar litinin Hukumomin sojojin Burkina Faso, Mali da kuma Niger, a 28 ga watan Janairu dai sun sanar da ficewarsu daga wannan kungiyar ta cdao wato ECOWAS. Shugabannin na wannan kasashe guda uku sun fitar da wannan sanarwa ne inda suka ce shawarar da suka ɗauka ta bangaren ƙungiyar mai girma ce kuma ba tare da bata wani lokaci ba. To, kamar yadda shi shugaba ne ya ce, saboda mu 'yan kungiya ne ya sa aka daina samar mana da abinci da magunguna. An kuma katse wutar lantarki an hana mu taɓa mu Don haka muka tuntuɓi abokanmu na yankin Sahel kan ficewa daga kungiyar saboda inganta rayuwa, rayuwar 'yan kasashenmu da kuma sauran mu Saboda haka mun janye mambobinmu daga kungiyar. kuma ba za mu taɓa komawa cikin ƙungiyar ba kamar yadda shi cani ɗin ya faɗa. To da yake mayar da martanin kan sakamakon janyewar da suka yi daga ƙasar daga ƙungiyar ECOWAS ɗin kan harkokin tsaro da kasuwanci ya ƙara da cewa to yanzu duniya a cure take wuri guda saboda haka ba sai da ECOWAS kaɗai za mu rayu ba don haka Allah ne yake ciyar da kowane ɗan adam da kowane halitta. to dangane kuma da batun hambararren shugaban kasar shi wato muhammad bazum muhammad chani ya ce ba za mu taba sakin bazum ba sakin bazum ya yi daidai da daba a kan wuka a ciki wanda hakan zai cutar da 'yan nijar gaba ki daya to a nan ne dai muka kawo muku ra'ayin al'umma akan abin da suke faɗa bayan shugaban muhammad chani ya yi wannan bayani na zancen sakin da ba za su yi wa shi muhammad bazum ba a inda wani yake cewa To kuma dai menene gaskiya bai kamata ba a ce ku riƙe mutum har yanzu ba ku sake shi ba. Shi kuma nan wani yake cewa to Allah ya ƙara mana basira. Nan ko wani ce? to gaskiya dai wannan tsarin mulkin sojan kamar ma ya fi na mulkin. Nan kuma wanda ke cewa to wannan ko suna tsoron gashi nan dai. Wani kuma ya ce to gaskiya dai muna son wannan juyin mulkin kuma saboda abubuwa ana samun abin ci gaba. Nan kuma nake cewa to idan an ciza dai a hura. Jiya shine ake a mulki yau kuma ba shi bane ku ne to gobe gobe kowa ba ku bane wani ne zai hau. Allah ka tsare mutuncin mu duniya da lahira. Wani kuma ne yake cewa Allah ya sauƙaƙa mana wannan yanayin da muke ciki don kowa yana ji a jikinsa. Wannan ya ce wannan gaskiya ne shugaba amma a yi ƙoƙari al'umma ana shan wahala. Nan kuma wani ya ce Allah ya kawo sauƙi ya kuma ba da zaman lafiya. Wani kuma ya ce wannan haka ne ya kunyi daidai amma dai a samar da ƙasa abinci, samar da abinci a ƙasa. Wani kuma ne ya ce to amma fa ana cikin wahala. To wannan wasu daga cikin ra'ayoyi kenan nan. Kai ma za ka iya turo mana naka ra'ayin domin mu karanta kowa ya ji. sannan a amfana. Mun gode kwarai da gaske daga wannan tasha ta gidauniya.